Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A ci gaba da bayani da muke muku akan wannan babban magani mashahurin magani shahararren magani da muka haɗa da itatuwa da ganye-ganye maganin ulsa na gasken gaske wanda yake habal ne ba da wata matsala. Wannan magani yana magance kowace irin ulsa take damun ki ko take damun ka. Dama bature ya raba ulsa gida uku. yace ce ainihin akwai esophagus ulsa wacce take tana cikin makogoro abinda ya tafi har kirji zaka ji da gadon bayan ka yana ɗaurewa. Akwai kuma wacce yake cewa gastric ulcer wacce ita kuma ta shafi ciki dama bangaren ciki ya rabu gida tara a wajen bature sannan kuma akwai duodenin ulcer wacce kuma ta shafi abin da ya shafi karamin hanji kenan daga can kasa kasa kenan yan uwa ku dinka yin abin da ya danganci subscribing namu kuna liking kuna sharing ko ku same mu a 070 94